Yoshuwa Sura uku Ƙetare kogin Urdun Kashegari Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka tashi daga Shittim suka nufi Urdun, inda suka sauka kafin su haye, bayan kwana uku sai shugabannin suka zazzaga sansani, suna ba da umarni ga mutane, suna cewa, Lokacin da kuka ga akwatin alkawari na Ubangiji Allahnku da firistoci waɗanda su ne Lawiyawa, suna ɗauke da shi, sai ku tashi daga inda kuke ku bi shi, a ta haka za ku san inda za ku bi, gama ba ku taɓa bin hanyar ba, sai dai ku ɗan ba da rata wajen yari ɗari tara tsakaninku da akwatin alkawari, kada ku kusance shi. Yoshuwa ya ce wa mutane, Ku tsarkake kanku, gama gobe Ubangiji zai yi abubuwan al'ajabi a cikinku. Yoshuwa ya ce wa firistoci, Ku ɗauki akwatin alkawari ku sha gaba, sai suka ɗauki akwatin alkawari suka wuce gaban sauran jama'a, Ubangiji ko ya ce wa Yoshuwa, Yau zan fara ɗaukaka ka a gaban Isra'ilawa duka, don su sani cewa ina tare da kai, kamar yadda na kasance tare da Musa, ka ce wa firistoci waɗanda suke ɗauke da akwatin alkawari, Sa'ad da kuka kai bakin Urdun, ku shiga cikin ruwan ku tsaya. Yoshuwa ya ce wa Isra'ilawa, Ku zo nan ku ji maganar Ubangiji Allahnku, ta haka ne za ku san cewa Allah mai rai yana tare da ku, kuma ba shakka a gabanku za ku gani zai kore Kan'aniyawa, Hittiyawa, Hiwiyawa, Firiziyawa, Gargashiyawa, Amoriyawa da Yabusiyawa. Ku duba akwatin alkawarin Ubangiji na dukan duniya zai yi gaba cikin Urdun kafin ku. Yanzu sai ku zaɓi mutum goma sha biyu daga kabilar Isra'ila, ɗaya daga kowace kabila, kuma da firistoci, waɗanda suke ɗauke da akwatin alkawarin Ubangiji, Ubangiji dukan duniya, sun sa ƙafa cikin ruwan kogin Urdun, ruwan da yake gudu a rafi zai tsaya cak ya taru a wuri ɗaya. Saboda haka, sa'ad da mutanen suka tashi don su ƙetare Urdun, firistocin da suke ɗauke da akwatin alkawari suka sha gaba, da kaka Urdun yakan cika maƙir da ruwa, duk da haka, da zarar firistoci masu ɗauke da akwatin alkawari suka tsoma ƙafafunsu a gefen ruwa, sai ruwan da yake gangarowa ya tsaya, ya tattaru a wuri ɗaya, ya yi gudu daga nan har zuwa wani garin da ake kira Adam, kusa da Zaretan, ruwan da yake gangarowa zuwa tekun Araba, tekun gishiri kuma ya yanke. gaba ɗaya, sai mutane suka ƙetare kusa da Yeriko, firistocin kuwa da suke ɗauke da akwatin alkawarin Ubangiji suka tsaya daram a kan busasshiyar ƙasa a tsakiyar Urdun a lokacin da Isra'ilawa suka ƙetarewa, har sai da dukan mutane suka gama ƙetarewa.